من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي شاء جعل لك خير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 وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ما مسلمي مسأل البركة ما حضرت وانا مجلسي في البركة مجلس بابا مالم الشيخ الدكتور أبو بكر جيرو أدونغو رحمه الله تعالى الله يجزيك مالا الله يغفر تامسا الله يغفر الجنة وأن الله يمنع أزكي هدواتها دمال الممو musamman albani umarkunin mera da 'yan agajinmu da alaramominmu da muka tare su a nan musamman sakasare na agaji na local government mata da shi a nan da elders namu iyaye da matasanmu da muka tare su a nan muna wa juna sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama muka sake haduwa domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin safin Allah mai tsarki wanda yau watan musulunci yana hudu ne ko biyar ne ko yawa muna hudu da watan sun jira annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin da shekara 1440 da bakwai wanda ya daidai da yau muna 22 ne ko 22 ga watan efir watan hudun miladiya shekara 2026 wanda allah ta'ala da iko ne ya kaddare yau za mu ci gaba da karatu kuma yadda muka tsaya wancan sati mun kwana sotul furqan aya ta tara yau kuma za mu tashi sotul furqan aya ta goma insha Allah karbar Allah bismillah تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا نعم بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا نعم wato yan uwa musulmi karatun da ya gabata kasare sun yi wa manzan Allah tambayoyi na ta'annuti in kai manzan Allah na gaske ka za ya kamata ka yi wai suna tambaya me yasa yan rasulullah ne me yasa yake zuwa kasuwa wurin kasuwanci me yasa yake cin abinci ai in Allah na so ne rasulullah na ne gaske masoyin Allah ne Allah zai kaɗo mai taskar arziki daga sama sai idan ya haifuwa kuɗi in Allah so ne mala'ika ya ka turo mai su zan kawo tare su abin da suka ɗauka kawai Allah son ka zai sa cikin daula su abin da suka ɗauka kawai kamar in shugaban ƙasa na son ka sai ya agata ka to shi Allah ba haka bane Allah ya yana son ka imani ya ka samu ana iya samun gagari wanda Allah ya hisso amma sai Allah ya bashi cikin mutane bai da wadata amma imani na gaske za a zuba mai cikin zuciya ta amma su abin su kallo kawai in Allah son mutunto azzi sahibi sai ya kawo arziki ya lema masa alhali ba haka ba idan ahabba Allah abdan ibtalahum idan Allah yana son bawa sai jarabe su ibtalahu sai jarabi shi to kaga in kaddi ba su ba haka suka doka shi ne Allah madaukakin sarki yake magana anan yake cewa tabarakal ladhi insha albarakatu Allah sun yawaita wannan da in ya so ja'ala laka khairan min zalika Allah zai sanya maka mafi alheri daga wannan duk abin suka ambata Allah ya baka na tafka arziki menene menene sai Allah madaukakin sarki ya baka khairan min zalika mafi alheri daga wannan idan abin da Allah zai baka yayi wannan jannati shine samun gida aljanna tajribin tahta al-anhar wannan ƙormu suna gudanar da ƙashinta kenan baka aljanna yayi a tara ma duniya kana ta wace kare da ita a duniya wa allaka qusura kuma Allah ya sanya maka benaye ba bene guda ba benaye hawa saman hawa sama hawa saman hawa kaga wannan ya gwada in Allah son ka sai baka aljanna ba wai Allah na son ka ya baka abin duniya ba su wasu garin suka yi in Allah na son mutum to arziki ya kalema mai wanda kuma abin ba haka yake Allah in yana son ka sai ya baka aljanna sai ya sa kawai wato kai sai ka mutu ka shiga aljanna su kuma arna nan suka dibi kawai nan duniya kamata ya azurta ka kai kuwa kuɗi shi ya alama Allah yana son ka alhali ko abin ba haka yake ba Allah ka samu cikin masoyanka saboda ka su arna abin suka dibi kawai in kai masoyan Allah ne kuɗi za a baka to abin ba haka yake ba mu abin da muka sani kawai Allah son ka zai ma imani yadda duk abin da ya same ka doka daga Allah ne imanin ka ya karfi sosai har ya zanka mutu ka shiga aljanna Allah ta babu ikon gane Imam Az-Zahabi yace lamma ayyal mushrikuuna Rasulullah kuma bi fadati yace yayin da mushrike suka aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta huzn alaihi domin su cuta ya bakin ciki fa nazara jibilu mu'azziyan lahu malaika ya sauko yana wa manzo Allah ta'ziya na lallashin sa fa man nabi sallallahu alaihi wasallam yatahaddathani yayin da manzo Allah yake magana da shi da malaika jibril suna tattaunawa tsakanin suna cikin tattaunawan nan sai ga Allah wadda sarki ya saukan mai da ayoyin Qur'ani kun gani wato mafi yawancin su mutane ba su gane Allah in yana son ka sai ya kawo ma abin zai kawo ma wa bakin ciki da damuwa yace in futiha alaihi babun min samai sai ga an bude manzo Allah wata kofa daga sama fa nazara jibril fa nazara jibril fa abshir ya muhammad mala'ika zai so ku ya muhammad ka yi albishir ka yi farin ciki ma'ana ini maka albishir ha za ridwan khazil janna wannan ridwan ne mala'ikan da ke tsarawa aljanna kad ataka bi riba ya zo maka da yarda min ka daga wurin ubangijinka fa sallim alayka mai sallama fa kala. sai mala'ika ridwanu ya ce wa rabbuka yukhayyiruka baina an takuna nabiyyan malikan wa baina an takuna nabiyyan abdan Allah ya baka zabi ko ka zama ba annabi ba saraki ko kama ka zama ba annabi bawan Allah wa ma'ahu safun min nurin ya yatala'lam tare da shi akwai wani shimfiɗa na haske yana kyalkyali sun maƙa sai ce hadihi mafatihu khaza'il al-ardi wannan su ne mabuɗai na tafkan ƙasa arziki na ƙasa fannabar rasulullah su fa sai manzan Allah ya kalle su ya gaga mabuɗayen tafka arzikin ƙasa in ya amshe su duk duniya babu wanda babu babu wanda ka arziki ne sai manzan Allah ya ce bal nabiyan abdul kai dai ni dai ina son in zan ba annabi kuma bawon Allah ba ba sarake fa kana alaihi sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika la ya'kulu muttaki'an hatta fara al-ard manzo Allah kuma ya kasance tun randa aka yi mai wannan albishin, wato baitin abinci yana gintire sai ya tahi zaune har ya bar duniya saboda haka manzo Allah ya zabi zama bawon Allah ba wanda ke mallaka abin duniya ba kun sa al'adar mutum ya yi kuɗi abin duniya ɗaukar hankali gari duke da kattara su ɗauki hankalinka ta hana maka ibadar mai kamata kai saboda haka manzo Allah inda yana son zama mai arziki inda yana son zama biloniya da tuniya riga ya zama shi ya zaba da kai Allah ka babu ikon gane shi ne Allah ta'ala ya ce bal kazzabu bis sa'a bal kazzabu bis sa'a wa atana liman kazzaba bis sa'ati sa'ira hmm. idza ra'atuhu idza Hmm. Allah maɗaukakin sarki ya ce bal kazzabu bisa bal bari mana wannan magana ka soke ta su dai waɗannan mutane kazzabu bisa sun tsaya tashin kiyama ne ai kazzabu bil qiyamati sun ta tashi alqiyama wa atadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira mun tattalin azaba mai tsananin kuna ga duk wanda ya karyata ta tashin kiyama wa hayyana liman kadaba bil akhirati naran shadida mun yi tattalin wuta mai tsananin kuna ga duk wanda ya karyata lahira imamu tsabari yace al ma'ana ma kazzaba haula'i mushrikuna billahi su wa'ancan mushrikai ba su karyata Allah ba wa Ankaru karu ma ji ita humbihi min alhaq mana kuma ba su yi musun abinda ka zo shi na gaskiya ba annaka ta'kulu at-ta'am wa tamshi fil aswaq walakin min ajli annahum la yuqil bil mi'ad takdhiban minhum bil qiyamah abinda yasa Allah daukakin sarki musu wannan kicin azaba saboda su ba su da yaqini da makoma ba su da tashin kiyama ba sun karyata ta qiyama saboda haka sai Allah ya ce wa a'tadna liman kazzaba bil ba'si naran tusa'ar alaihim wa tattaqid muka yi musu tattali ga duk wanda ya kare sashin kiyama wuta mai tsananin kuna wanda suke take ruruwa kaga wannan shi ma ta Allah madaukakin sarki da ta alkiyama da gudana shi yasa malamai suka ce daga cikin rukunan imani guda shidda ko guda mutum ya ta imani ne ya tashi idan mutum bai imani da Allah ba to duka bai imani da sauran guda shidda guda sauran guda biyar ba idan mutum ya tsare ta guda ce bai da lahira ba to har da Allah bai jira shi ba kun ga waɗanda ai musu tattalin azaba mai tsananin kuna saboda kazzabu bi sa'ati sun kai tashin kiyama saboda ka duk wanda bai da alkiyama ba musulmi na shi yasa ma malamai ka ga cewa cikin a rukunan imani guda shidda guda biyu sun yi ƙarfi al'imanu billahi wa liyomil aka kana gan duk abinda adda haɗari sai a ce man kana umini billahi wa liyomil aka idan ka diba ka ga bangaren abinda ya shahi mata a take su su koye ciki sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wala yahillu lahunna an yaktuna ma khalaqa Allahu fi al يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرهامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر Allah maɗaukakin sarki yake wala ya hillu lahunna bi halatta ga su mata duk matar da an ka saki bi halatta ta ta boye ma khalaqa Allah abinda Allah ya halatta fi arhamihin cikin mahaifarta sai Allah ce in kunna yu'minna billahi yawmil in sun kasance sun imani da Allah da ran tashin kiyama mace da an ka saka da sabon ciki miji bai kusan da shi ba amma ita san da cikin to Allah ya ce haram na ta boye shi amma da shirade in ta yi imani da Allah da ran tashin kiyama to kaga nan saboda haɗarin wurin sai aka haɗa imani da Allah da sashin ba. to za ka dibi irin wuraren irin waɗannan gabaki ɗaya irin abin da ya shahi da'a ga Allah da'a ga shugabanni da abin da ya shahi aka yi rikici a kowar ƙur'ani da sunna fa'intana za a sun fi shayin faruduhu ilallahi wa rasul fa'intana تنازعتم في شيء maɗaukakin sarki ya ce idan kai jayayya kai ka ja ni ni ja kacce lacce a cikin addinin musulunci to aka ce a kuma ƙur'ani da sunna farudduhu ila Allah wa rasul mai da al'amari zuwa ga Allah da manzon Allah ni da kai mu taimu aje gaba ɗaya mi Allah ya ce yi manzo Allah ya ce sai Allah ya ce amma da sharaɗi in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir in kun yi imani da Allah da lahira me yasa aka ambata imani da Allah da lahira saboda su an manya waɗannan guda biyun nan to saboda ka duk wanda ya imani da Allah da lahira to waɗancan guda hudu suna so ida gare shi amma saboda rashin imani da Allah da lahira shi ka samu suna ɓanna ko ce to haka in ka bi qur'ani zaka ta iske ware da dama inda zaka iske man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir hmm. wa ma hum bimu'minin Allah ta'ala yace zalika yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi zalika yu'adhu bihi man haka za ka bi ƙwar'ani ka iske duk inda wata magana ne mahimmanci ciki sai ka ji an ce wanda ya imani da Allah da lahira ya yadda da Allah kuma ya san akwai gobe lahira inda za a kuma haduwa shi yasa waɗanda mutane abinda Allah ya sa aka musu salin azaba mai tsanani kazzabu bi sa'ad sun karyata alkiyama ba su da ita ba shi ko Allah ta'ala ya yi tanadi ya yi tattali ga duk wanda ya karyata alkiyama sa'ira akwai wutar sa'ira mai tsananin kuna da duk wanda ya kare ta lahira saboda imani ne da Allah bai ko da umarni saboda bai da lahira ba Allah ka ba mu ikon gane gaba sai Allah ba tsofafin sarki ya ce إذا رأتهم مكان da فنير na ناتك zura لا تدعوا اليوم زورا واحدا ودعوا زورا كثيرا Allah madaukakin sarki yake magana yake cewa idara athum idan wutar sa'iga ta gansu ita wutar ta gansu min makanin ba'id daga bagire mai nisa ita wata ta hango mutananta ai idara'at jahannamu ha'ula'il mushrikin min musafatin ba'ida wa hiya 500 amin ta hiya shekara 500 tsakaninsu da ita idan ta gansu mutananta ke la ilaha illallah Allah kai mana kariya daga gare ta Allah ya ce sami'u laha tagayyuzan za su ji gare ta tagayyuzan wani irin kushi wa zafiran da wani irin sautu sami'u sauta lahibaha za su ji sautin ruruwarta wa galyaniha da kuma tafasarta kal gazaban kamar mai fushi idza gala sadruhu min al-ghayb idan irjin mutum ya dinga tafasa saboda fushi wa sami'u laha sautan ka himari za su kama jin kukan wutar sa'ira da kasan kukan jaki wa huwa zafiru shine irin kukan da jaki kai yana shisheka yana kuka irin su za su kama jibirai min makanin ba'i da wuri mai nisa Allah ubangiji ya kare to wallahi jama'a mutum ya hasara da wuta shine Allah madaukakin sarki ya ce wa idza ulqu minha makanan dayyika idan aka jefa su ki Allah ka saba mu ciki wa idza ulqu minha idan aka jefa su daga cikin wutar nan makanan dayyiqan wuri mai kunci wa idza ulqu fi jahannam fi makanin dayyiqin idan aka jefa su cikin ta wuri mai kunci qalabul abbas tadiqu alaihim duqa zujji fi ruhi ma'ana za su kuntata gare su irin kuncin da kibiya kai cikin kwari kwari ya ka sa shi matsatsen wuri ne to haka mukarrami kuma suna ɗaɗɗarme suna wuri guda an tattanke su da sarƙoƙi an ɗarme su gam musaffadi na ƙadƙuri na ɗaiɗihin ila a naƙin bis talatiri an riga an yi musu ɗarmu irin ɗarmin goro an ɗarme hannayen zuwa ga wuya da sarƙoƙi Allah ya ce wannan bala'i ya musu bala'i da au hunalika subura su dana kiran halaka da au fi zalika al-makan al-ba'id ala anfusihim bil wayl zaka kama kiran makan su halaka kama kiran su kan su bani wal halak kuna ya halakana na Na dauhu nida al-mutamanni lil halak sun kira halaka irin kiran wanda ke gurin halaka li yusallimu mimma huwa ashadd min da'amika da abin da yayi wannan tsanani kama ƙila a min al-maut ma ya yatamanna ma'ahu al Ya ce duk abinda mutum ya yi burin ya mutu to ya yi mutu da tsanani duk bala'in da mutum ya ji a ce Allah kashe ni to wannan bala'in ya fi mutuwa tsanani kuma ina fatan mun gane magana saboda ka su yan wuta idan aka sa su wuta za su kama burin Allah ya kashe su Allah kashe mu huta kuma yadda qur'ani Allah madaukakin sarki yake wa nadau ya malik liyaqdi alaina rabbu wa nadau ya malik liyaqdi alaina rabbu hmm. qala innakum majnun Allah madaukakin sarki yake da ɗan wuta duka ji suka ji bala'i suka ji wahala Allah kada ka saba cikin su suka kira mala'ikan da ke tsaron wuta suka ce ya maliku dama malik shine mala'ikan da ke tsaron wuta suka ce ya maliku li yaqdi alaina rabbuka muna roƙonka kawa Allah ka roƙi ubangijin kai kashe mu wagga musiba ta muna yawa ka ribi zahin mutuwa suka jiya a duniya yayin suna burin Allah kashe mu dai wanga bala'i ya muna yawa to shine malamai suka ce duk abin da ya sa mutum yayi burin ya mutu to ya yi mutuwan nan bala'i ya kira mutuwa taho kenan halin da kike ya yi mutuwa saboda nan kuma malamai suka ce lan din da annabi Musa ya umarni da kan cewa lan tarani har abada ba a gaina kenan laysat ala itlaqiha lan din nan duniya kawai take amfani ba a hada lahira ba don gashi Qur'ani da yace walan yatamannahu abadan har abada ba su burin mutuwa to ga sun burin mutuwa yanzu lahira ke kenan ana son a yi raddi ga masu cewa da annabi musa ce ba a ganin halalan to ba halahira aka magana duniya ɗaya aka magana aka kafuja cewa ai ga kafirai sun ce nan can duniya allah ya ce walan ya tamannahu abadan har abada ba su burin mutuwa to gashi yanzu sun ji maki sun ce allah kashe mu malin ku roƙi allah allah ya kashe mu wanga bala iya yi da yawa jama'a ina fata mun gane magana hmm. saboda ka yan uwa musulmi na da kyau mutum ya tsaya ya sadda kai ƙasa ya yi imani da Allah da lahira ya miƙa wuya da Allah ya yi abin da ya kamata ya kahin lokaci ya saboda kada mutum ya zama kai ne samaki mutum ya mutu ba daidai ba babu imani sai sai gaban Allah ya wahala ubangiji Allah ya kare mu to shi na Allah madaukakin sarki yace la ulyan yawma thuburan wahidan la tad'ul yawma thuburan واحدا ودعوا ثبورا كبيرا الله فأدوك شمس لكي سيكتي ملائكون لكي ta أن جهنم سيكتي لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا كذا كشراها لك أبو دايو wada'u suburan kafira ku kira halaka da yawa halaka guda ba ta yi ku ta yi dai yuqalu lahu ana gaya musu la ta da'ul yawma bil halaki ala anfusikum maratan wahida kada ku kira ma kanku halaka guda so guda bal ud'u marratin kaseera ku ta kiran mutuwa ko ku kiran halaka ko da yawa fa inna ma antum fihi min al'azab ash-shadid domin abinda kuke ciki na azab mai tsani yastawjibu takriru du'a yana wadatar da maimaita addu'a fi kulli hinin wa anin kowane lokaci wa fihi iqna'un lahum a cikin wannan akwai yanke tsammani gare su nisbatu du'a na asa addu'a su wa tarjihula da kuma sauka azaba Allah ba zai musu ba nan duniya na in mutum ya ci bane in ya kuwata in mutum ya ci bane a nan duniya ya kuwata sai a samu su an ya bai amma lahira in mutum ya ci bane ko ya kuwata babu ya babu ce makami ko ba gaskiya ba lahira in mutum ya kuwata kowa abin da gaba daya ya sai magana wai wani ya tuwa ce maka babu malayakun da aka sa su a azaba su son ma suke mutum ya kuwata da wannan kowa da yake da kiran halaka da kiran bala'i duk wannan da'ima suka ji su saboda abinda Allah su suke saboda ka amma nan duniya kana ganin in wani in mutu ya ci ban ya kuwa da sai a ce da Allah a tausaya mai da Allah a tausaya mai na sha ba da labari wani mun je asibitin kashi Kano wani ya taho karewa yi sai zai yake tsaya a kurum su yana yan shaye-shaye lokuta sai zan ya ki tsaya kuma sai kawai lalace sai aka kai shi kano a gyara kawar dama ya haka sai an kare ta ya haka kare kawar aka gyara ta sannan a tsora ta daga baya lokacin da aka kai shi aka kare kawar sai aka dawo da shi aka miƙe ta to dama akwai allurin da aka wa mutum da kuma magungunan da aka ba shi to sai magani ya sakai yana nan kwanci kawar nan ta fara mai ciwo gadan. mala abin ban abin ban tausayi abin ban dage. yayi mun gulli yayi mun gulli har ya gani sai ce kai kai kai wayo ni Allah kai bala'i yayi bala'i da kai kai Kai, ni Allah saboda bi saboda musiba ta musiba to ga mutu ya koka inda yake sai a to a taimaka sai a kawo magani a bashi a kawo allura a sai ya samu sauki amma hilin kiyama idan mutum ya shiga wuta wallahi ko ya kuka wala mala'iku ba ruwansu mala'iku suka ce la ta zuɓi yau suburan na, kada ku kira halaka guda wadda o suburan kafira ku kira halaka da yawa ku sai ubangiji Allah ya kare da wasu Allah mutum sarki قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومسيرا نعم لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا dama yawa musu kusan uslubi na ƙwa'ani ya aka buɗe wuta baka baka ana tana ci ban kuma sai a buɗe aljanna da in ka bi usulubin qur'ani zaka iska mafi yawanci in aka buɗe wuta ana magana wuta da girgi sai ka samu buɗe aljanna Allah ka samu aljanna sai Allah ta'ala ya ce qul azalika ya rasulullahi ka gaya musu ka faɗa ka ce azalika khairun shin wannan shine alheri wannan azaba da ake wa kafirai bujirin lahira ba azabar da aka yi mutu shi ita ce alkhairi am jannatul khuld allati idan al ko kuma aljannat dawama jannatul khuld azan dindindin ita ce ko ita ko ko ita ce alheri wanda aka wa masu tsoro Allah alƙawarin ay qul lahum ya muhammad ala sabil at-taqri'i wat-tahaqqum adhalika as-sa'ir khairan khairun am jannatul khuld allati wa'adaha al-muttaqun shi yanzu wata sa'ira wadda ita ce alheri ko kuma aljannar dawama wadda aka yi alƙawarin da masu tsoron Allah talib ibn kathir ya qulu Allah ta'ala ya muhammad hadha alladhi wasafnahu laka min a ashqiya ya manzon Allah wannan sifan ta da muka sifan halin marasa ubarta arziki ta kuma mutane alimin talaqahum jahannam wa da ke haɗuwa da su bi wajen abutin wa tabghidin wa zafirin fuska mai turbukewa da hushi da irin kuka na jaki wa yulqauna fi amakin haddayika a jewa cikin bagiran wuta mai kunci muqarrin suna aime la yasduna harakan harakan ba su iya motsa ba wala tikakan ba su iya kwancewa Min makon fihi ga suke ciki a hadha khairun shin wannan shine alheri am jannatul kulli ko kuma aljannatul dawama shi da shiga cikin wancan musibar shiga azin da wani yake kaga ba ku haɗa su kenan ana son a gwada mutum ya bi Allah don ya samu aljanna in ku ya Allah to akwai wuta wuta sa'ira bangiji Allah ya kare ce wa hal yajuzu an yaqul aqil a shukuru ahla am shin hankuri ya godiya ta hidadi ko kuma hankuri قلنا في مكتب هذا يحسن في معرض التقريب wannan ya yi kyau a kawo shi gaba giri na ƙwanƙwasa zukatun kama idza da sayyid abdahu malan fa tamarrada wa aba kamar yadda in mai gida ya ba yaron ka dukiya sai ya girman ka ya taurin ka ya kiya takbara ya ya buga bugu na tarauni wa yaqulu ala a wannan ya yi kowanta zai ce wallahi shi da bin mata zama lahiya ba gaba saboda min saboda ya ji bugu har ya kaga shi an kwatar da shi to saboda Allah maɗaukakin sarki da ya ba da misalin wuta ta ce shi shiga wutan nan shi ne alheri ko kuma shiga aljanna kaga ana son a gada maka shiga aljanna ya yi daɗi saboda aljanna sai mutum ya yi hankuri ya yi godiya ya bi hanyar da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa mai Allah ka ba Allah ka ba shiga aljanna sai Allah ya ce kanat lahum jaza'an wa masira lalle azan ta kasance gare su sakamako kuma ta kasance mako ma gare su Allah ya ce lahum fiha ma yasha'u su suna da abin suke so a cikin aljanna lahu al-jannati ma yasha'una min an-na'im suna da abin suke so cikin aljanna ni'ima da abin suke so samu Allah yana ba su kaga ita aljanna ba irin duniya ba ce yanzu duniya a sauka kasuwar da in ka shiga akwai abin da ka sanka samun ba ta samu komi girma restaurant gida abinci akwai abincin da yanka suka samu ba ta samu nan duniya ce amma lahira babu abin za ka nema ka ce babu babu abin za ka nema lahira a ce wanga babu shi a komi akwai lahun ha ma ya sha'o suna da a cikin aljanna duk abin suke duk abin da suka suna kuma khalidin suna abin kaddatawa dawamar makifi na fiha abadan sarmadan bila zawalin walan kifa'in za su dawama cikin aljanna har abada sarmadan malamai suka ce akwai mai tsakanin abadan da sarmadan shi abadan suna unwaye da inda aka hito da kuma inda za a sarmadan kuma inda za a nan gaba har abada bila zawalin walan kifa'in kana ala rabbika wa'dan maqula wannan ya kasance alƙawari ne ubangijinka ya dauka wa'dan maqula kuma alƙawari ne abin tambaya kana zalika aljaza wa'dan ala zil jalali wal ikram wannan alƙawari ne Allah ya dauka maka ne haqiqan bi an yusala kuma ya ya tantance a tambi Allah Allah alƙawarin da kai muna Allah sai Allah ce gashi alƙawarin mu wa yutlabu kuma ana neman shi likaunihi mimma yatanafasu fihi mutanafisun domin ya daga cikin abin da masu da ganga suke ganga game da shi kowa sai samu aljanna wa huwa wa'adun wajibin shi alƙawli ne wanda a wajibi Allah ya ɗauka makai da shi rata sun tsiyama duk wanda bi Allah sai ce Allah ina aljanna ka kai mana alƙawli Allah ce ga ta saboda ka wallahi duk wanda ka sani samu aljanna ya tafi na farko mutum ya gyara idan. yadda da lahira daga cikin abinda da ka samu tun ya samu aljanna yadda da gida yadda da lahira yadda da Allah da lahira ka yadda akwai lahira domin aqida wasu mutane ba su yadda akwai lahira shi wani ganin suke wallahi babu lahira yana ganin kuma abin da yana akwai mutane babu lahira daga cikin abin da ya halaka masu aqidar dahariyun ke suka ce wa ma yuhlikuna illa dahar babu abin da ka halaka ba in ba za mu ne ya haliku haza fa ya haya haza wannan ya mutu wannan rayu su suka ga duniya kenan har suka ce to in haka nan na to a kawo na uwayen su na farko sun ka mutu in ana tashi mu tabbatar da ana tashi kiyama haka mu ya aqida ke saboda ka yan uwa musulmi ku yadda akwai lahira zuciya ka tabbatar maka akwai lahira kuma wata rana za a tashi a ce lahira kuma yadda wata rana manzo Allah ya tara mutanen maka yace musu wala kamata kama mutu, wallahi za ku mutu kuma da kasan kuna kwana yadda kasan kana kwanci ke kwana in ka tashi baka musu ka yi kwana wallahi haka wata za ka mutu wala tub'atunna kama tasayidun kuma wallahi za a tayar da ku wata rana kamar da suke falkawa daga bacci haka za a tayar da ku kawai sai ga hilin kiyama kawai ko da kan mutu kabar duniya akwai ginoni akwai gidaje amma ko da an ka tashi kiyama sai ka tashi ka gaba inda ka ba inda ka saba da nan kuma baka ita tambaye kuwa ka ce nan ina na kawai za ka ga hili fallau ka diba ka ga gidanku ba ka ga ku ba to nan ina na mutu kawai kiran kana an ce za ka karɓa kiran idan mutum na da kankajeli to yanzu wallahi ya kai ƙarshen kankajeli yanzu domin mutum ya tashi ya garin da bai saba gani ba ba garin kuna ba ba shi ya fita ka. babu itace babu duwatsu saboda ka wallahi sai an tashi kiya Sai sa Allah madaukakin sarki ce za'amal ladina kafaru Allah yi ba za'amal na kafaru قل بلى قل بلى وربي لتبعثن ثم بما عملتم وذلك على الله يسير الله مدوكين sarki yace za'amal ladina kafaru wasu kafin da suriya sun yi ƙarya suka ce allah yi ba su suka ce har abada ba za a tayar da su ba ba za a tashi kiyama allah ta'ala ce kulka gaya musu bala eh wa rabbi ini muku rantsuwa da ubangiji la tuba sunna wallahi sai an tayar da wallahi sai an tayar da thumma la tunabba'un sunna kuma wallahi sai an labarta mu. sai an baku labari ma bima da bin ku aikata a duniya aikin da kai suna sai an baka labari wa zalika ala Allah yasir wannan mai sauki ne ga Allah ya baka labarin duk abin da kai duniya saboda ka tashin kiyama wannan dole na za a tashin kiyama malam inda ba ta shi kiyama ai da wasu tibulus mala irin wahalar da wani ya shiga yadda aka zalunce shi aka nakasa shi a yan nakasa in ba ku tashi kiyama ai da an tibulus abinda aka so da mutum ya rika Allah in ka wahala duniya lahira kan daɗi amma a ce ka wahala duniya kuma lahira ka shiga azaba kuma aika ga abin ya yi ya zunbi Allah ka babu ikon gane subhanahu wata'ala yace wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu a antum adlaltum ibadi haula am hum قالوا سبحانك قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ ولكن أتبعهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما wato ‘yan uwa musulmi in za ka bi mutum a matsayin malami in za ka bi mutum matsayin mai gida ka buɗe idon da suke bayyuwa ka bi mutum idon ruhe ya kai ka ya baro ka domin rata shi kyama sai Allah ya haɗa ku shi yasa malamai suka ce har da gumakan gada aka sassako ana mai shekaru alloli har su sai Allah ya busa musu da yi magana filin kiyama da itace da aka sassaka da gumakan da aka sassaka aka ajiye matsayin alloli to ran tashin kiyama sai Allah madaukakin sarki ya ka sai magana to shi na gano ta'ala ya ce kai ba su ɗaya ba har da mala'ikun da ake da'awar cewa an bauta ba da aljannu masu bautar barahaza da doguwa suna ba doguwa tana shan jinin mutane da mala alhaji da hajiyar ruwa da masu kai turare da masu yanke-yanke duk waɗannan jinin da kasa an bauta masu rasa shi jawa da su Allah ta rasuri guda don shi wani ya ba da imani ga jinnu ya ce wallahi in dai na aiki ba mu kunya duniya haka za ka ji wani ya ce in dai na aiki ba mu kunya duniya yana iya ba abin duk abin da nika yana iya ba da mutum yana iya ba dabba ita ma ta yi sauƙi gare shi ne biya bukatar ran tashin kiyama sai Allah ya tara su gaba ɗaya subhanahu wata'ala ya ce wa yawma yahshuruhum ka ambata ran da Allah zai tara su wa ma ya abuduna min da suke bauta mu wanda ba Allah ba hadda guma kansu sai an tara su ne guda hadda mala'ikun da an kace an bauta ma sai Allah ya tara su ne guda da annabi isa da mamatai duka sai Allah ya tara turi guda fa ya ƙulu sai Allah ya ce a antum azlaltum ibadi haula yanzu ku ku ne ku batar da bayina wa'annan suka bauta muku suka banni kuka sa suka rike ku suka banni ni Allah ne halarce su ku ba da jawabi wallahi malam sai ka ga allon ka faɗa mutum na rawa saboda hankali ta ya tashi hadda annabi isa wallahi malam sai hankalin shi ya tashi shi ba sotul ma'ida haka tambayar da an kai أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي سبحانك سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب والله ما لحد ملائكو لتستني الله يأتاك الدرس Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yau mai hashiruhun جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم ويوم يهجرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون maɗaukakin sarki ya ce wa yau mai hashuruhun ka ambata yinin da Allah bai tara su ga baki ɗaya jami'an baki ɗaya sun mai yaƙuli mala'ika sannan Allah ya ce mala'iku a ha'ula iyakun kanu ya abu dun yanzu ku mala'iku ku su jimilu da mika'il da israfilu ku ne kanu ya abu sun suna bauta a duniya ku ne allolinsu a duniya an ce ga mala'iku suna suna suna rawrawa hankalinsu ya tashi qalu subhanaka alki ya tabbata gare ka ya Allah anta waliyuna min dunihi Allah kai ne majibici mu kuma bayan su bal Allah abun ba haka yake kanu ya abudun aljinna sun kai suna bauta ba aljannu a duniya suna kai ma aljannu jini suna yanka suna kai musu aljanni ya ce a turbuɗe ta da rai ne a turbuɗe ta da rai ne aljanni ya ce sai an yanke jajayen zakaru jajayu sai su yanki Allah sun bauta ma jinnu bal kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mu'minun mafi yawan sun imani da jinnu shi yasa wallahi malam masu imani da jinnu suna da yawa tun daga yan kasuwa da yan siyasa da miyagun malamai sun yi imani da jinnu cikin ayyukansu to ra tashin kiyama wallahi sai Allah ya atake dinsu su mala'ikun ba suna Allah ka abin gaba su masu bota ma jini suna Allah mu ba su ko gane mu ba aksaruhum bihim mafiyun sun imani da jinnu sun ba a aljinu jini sun ba da turare sun ba da abin suka basuwa su basuwa wani uwa ta yi basuwa aka shi jininta saboda bala'i wani saboda tsaye kuɗi jariri aka yankewa da rai ne a yanki jariri su sai jini wani a yanki jariri a ba jariri ya wanka da shi na tsaye biya bukatar duka aljannu suke za a rana haka kanu ya abu nuna jinna a tsarhun bihin mu'minun to shi na allah ka ba mu labari da ce a antum azlaltum ibadi ha'ula Ko ku ne ku batar da bayina waɗannan an mu bazzanku ko kuma suka bace da kansu kai tambayar da allah dai ga su waɗanda aka bauta ma ga waɗanda suka yi bautar ga mai gida ga yaro ka san wallahi in za ka bi mutum wallahi ka za ka bi mutum ka san wuce bai ta haka ƙwar'ani a turare daban-daban inda Allah ya ta kawo da masu gidaje da yaron sai a yi uwarka da ubanka a tsini ma juna albarka filin kiyama lokacin da ba ta da umarni إيه حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم حتى قالت دخانه دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من والإنس في النار حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكذبون yan uwa musulmi kun gani duk waɗanda ana gwada mu in ka bi mutum ba daidai ba kuma ka rutse da ka bi shi saboda yana baka wani abu wala ran sashin kama sai kun shine mutum albarka da kai da shi akwai wasu shi akwai wanda ce shi wallahi wa ne ko wuce shi wallahi na biyu ne ko ba ko yana da abin da ka ba shi wai shi mai gida ne da saboda ka wallahi jama'a mutum ya tsaya ya bude ido da kyau ga wazi bi in ka ga wanda da ka bi wallahi ba halakakke na bare sai ya kai ka saki hanya ka dawo ka bi hanya kwarai in ko ba haka ba ran tashin kiyama da kai shi sai kun yi uwarka ubanka kun shine majnun albarka da kai da shi sai Allah ya hada ku sai ce a antum adlaltum ibadi haula yanzu ku ne kuka batar da bayina waɗannan ga su ga su sun shiga matsala wuta za a kai su ku ne kuka batar da su amhum ballu sai ku suka bace mu hanya da kansu qalu subhanaka sai su tsalki ya tabbata gare ka ya su waɗanda aka bauta musu ya Allah tsalki ya tabbata gare ka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya Allah bai dacewa gare mu murki koma bayan ka wali masoyi mu take ka Allah bai yiwa gare mu ma yahiqu lana wala li ahadin min al-khalqi an ya'budu ghayraka bai dacewa ga mutum ɗaya daga cikin halittu ya bota wani wanda ba kai wala an yushraka ma'aka ka. walakin matta'atuhum wa aba'ahum sai dai Allah ka je da su da'i su da uwayensu ka bude musu duniya sun ji daɗi da ku da uwayensu hatta na su zikira har sai suka mance da mutuwa na su zikira suka mance da mutuwa suka mance da tunawa da kai cewa akwai haduwa da kai Allah ta'ala ya ce wa kanu qauman bura suka mance mutane halakakku wa kanu qauman haliki, suka mance mutane halakakku Allah kada ka samu cikin su saboda ko wallahi jama'a wannan aya da muka mantanta faɗa ta ga mutum in za ka bi mai gida mai ka na in za ka bi shi ka tsaya ka buɗe ido duk abin da ba daidai ka bi shi wallahi mai gida bai Amma akwai masu gidaje arna akwai wanda suke rike arna masu gidajensu daga hannun tun na zuwa wai shi wannan wai shi in kuma sai shi aka ba ku ina so don so da za a yanka da kirtimar wai mai gida na ya sa ya kai waɗannan bosora wallahi malam akwai gokuro har dubu ɗari biyu na tsaye a wannan lokacin gokuro da dubu arba'in yankewa aka yi lahiya da sai ce dubu ɗari biyu har ɗari uku ya ce malam kuɗi suka bani ya so bin suna ne ka kiwon su ni kai musu kiwo sai su mace in te a yanki a gyara kai musu nama kuma ce kuma wala ma na kama alheri sai to wala haramun naka bari yanzu shi yanzu tun daga nan wallahi yanzu kuma gani ne ba turan da kuce mai wallahi ka bawa masana a turan na wallahi ban kuma gani ba yanzu gani ka inda ka ci abinci da ɗaya haya zai ko jarabawa ke ka san jarabawa tana ya shiga tana ya shiga inda ka samu abinci abincin ga ka bai da kyau in ka bari ka tsira in baka bari ba kuma sai wa da Allah ya ubangiji Allah ka babu ikon gane da yake an daga mun lokaci hannun lokaci yayi ne kamata mu dakata inda muka yi bisa kuskure Allah ka yahi mana inda muka karanta daidai Allah ka babu lada karanta da sabbi aiki da abin da muka ji mai wannan majalisi baban mu Sheikh Abubakar Giro doktor Allah ya gafarta masa wannan aiki da muke yi shine mu'assis na wannan aiki muna fata Allah kai wani lada a kabarinsa Allah mu madaukakin sarki kai ga azuki kwanci lafiya da sauran magabatanmu da bukarsa duka Allah ya gafarta musu Allah ka iyayen iyayenmu da malamanmu ya Allah kasanmu na bukata addu'a maroƙonka ya Allah ka zama da mu lafiya akwai tashi ta hankula da yawa cikin mu Allah kai mana magani ka ba mu zama lafiya cikin mu ya ubangiji ka yayi mu damuwa ya ubangiji abubuwa sun yi tsada harkoki abubuwa sun tashi kwarai daga Allah babu mai iya kawo mu sauki sai Allah ka kawo ka mana taimaka mu ya Allah ka samu gama lafiya ka samu da imani Allah ka ashi ayyukan mu Allah kada kada ka bai shi da ya samu nasara ka samu galaba akan mu ya ubangiji ka yafe mana zunubin baki ɗaya ka sa zama lafiya rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika musir subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illa wallahu akbar wa hawla wa quwwata illa billahi al-aliyyil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin